بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة قاف أن سوكر دايتا أمكا daga manufofin surar yi wa zukata wa'azi da mutuwa tafsiri قاف والقرآن المجيد bayani akan ire-iren waɗannan harrufa ya gabata a farkon suratul baƙara Allah ya rantse da alƙur'ani mai girma saboda abin da ya ƙunsa na ma'anoni da alherai da albarka cewa lalle za a tashe ku ranar alƙiyama domin yi muku hisabi da ba da sakamako بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب kafirai sun ƙi karɓar alƙur'ani ba don tunanin ƙarya kai musu ba domin sun san gaskiyar ka, kawai dai suna mamaki ne a ce manzo ya zo masu daga jinsinsu ba daga cikin mala'iku ba suka ce saboda mamakin da suke yi zuwan manzo daga cikin jinsin mutane zuwa gare mu yana da ban mamaki a iza mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id yanzu za a tashe mu bayan mun mutu mun zama turbaya wannan tashi da kuma dawowar rayuwa ga jikunanmu bayan sun ruɓe. ba abu ne mai yiwuwa ba ba zai taɓa faruwa ba قد kusul ما minhum الارض منهم وعندنا kitabun hafiz tabbas mun san abin da ƙasa take ci daga jikinsu bayan mutuwarsu da ƙarewar rayuwarsu babu wani abin da ya ɓuyar mana daga ciki kuma a wurinmu akwai littafi mai kiyaye duk abin da Allah ya tsara musu a cikin rayuwarsu da kuma bayan mutuwarsu بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج kawai dai waɗannan mashirikai sun ƙaryata alƙur'ani ne yayin da manzo ya zo musu da shi don haka suna cikin ruɗani ba sa tabbata akan abu ɗaya yayin da Allah ya ambaci inkarin da mashirikai suke yi akan tashi bayan mutuwa sai ya tunatar da su dalilan da suke nuna faruwar hakan ya ce افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج waɗannan masu ƙaryata ranar tashi bayan mutuwa ba su yi la'akari da sama ba ta yadda muka halicce ta muka gina ta muka ƙawata da abin da muka sanya a cikinta na taurari kuma ba ta da wasu ƙofofi da za su aibata ta to wanda ya halicci wannan saman ba zai gaza tashin mamata a raye ba والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج ƙasa kuma mun shimfiɗa ta daidai da yadda za a iya zama a kanta kuma muka sanya duwatsu tabbatattu a cikinta don kada ta riƙa motsawa kuma muka fitar da tsirrai da bishiyoyi masu ban sha'awa da kyan gani تبصره وذكرى لكل عبد منيب mun halarci duk wannan ne don ya zama abin lura da tunatarwa ga dukkan wani bawa mai komawa zuwa ga ubangijinsa da yi masa biyayya ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد mun saukar da ruwa daga sama mai yawan amfani da alheri sai muka tsiro da gonaki da wannan ruwan muka tsirar da abin da kuke girbewa na ƙwayar abinci da waninsa والنخل باسقات لها طلع نضيد kuma muka tsiro da bishiyoyin dabino dogaye waɗanda suke da furanni masu yawa wasu kan wasu. Rizqan lil wa ahyayna bihi baldatan maita kadhalika al mun fitar da abinda muka fitar don arziki ga bayi kuma su ci shi sannan mun raya wani gari matacce wanda babu tsiro a cikinsa da shi kamar yadda muka raya wannan gari matacce da wannan ruwan haka muke raya matattu sai su fito daga makwancinsu suna rayayyu كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود kafin waɗannan masu ƙaryatawar da kai ya kai wannan manzo wasu mutane sun ƙaryata annabawansu mutanen annabi Nuhu da mutanen garin Rijiya sun ƙaryata, samudawa ma sun ƙaryata. وعاد wa وإخوان Lut. Adawa ma sun قريتا haka ma fir'auna da mutanen annabi Lut. wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadhaba ar-rusul fa haqqa wa'id mutanen annabi shu'aib ma'abota garin da yake da bishiyoyi masu haɗe da juna sun ƙareta shi da mutanen garin Tubba'i, sarkin Yemen, dukkan waɗannan mutanen sun ƙareta manzannin Allah waɗanda ya aiko masu, don haka abin da Allah ya yi alkawari na azaba ya tabbata a kansu. بل هم في لبس من خلق جديد shin mun gaza halittar ku ne a karan farko ballantana mu gaza tashin ku bayan mutuwa kawai dai suna cikin rudu ne akan sake sabuwar halitta bayan halittar su ta farko ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حقيقة mun halarci mutum kuma mun san duk abin da ransa yake faɗa masa na wasu wasi da tunani kuma mu ne muka fi kusa da shi fiye da jijiyar da take wuyansa wadda take da alaƙa da zuciyarsa kai tsaye إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد a lokacin da mala'iku guda biyu suke karɓar ayyukansa ɗayansu yana zaune a damarsa ɗaya kuma yana zaune a hagunsa ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد babu wata magana da zai faɗa face a wurinsa akwai mala’ika mai kula da abin da yake faɗa kuma wanda yake wurin. waje sakratul mauti bil haqqo zalika ma kunta minhu ta mutuwa wanda ba hanyar guje masa ya zo da gaskiya wannan shine abin da yake guje masa kake ja baya daga gare shi ya kai mutum ga falalle wa nufiqa fi sur dhalika yawmul wa'id mala'ikan da aka wakilta ya kula da ƙaho ya busa ta biyu a ƙaho wannan ita ce ranar alkiyama ranar da aka yi wa kafirai da masu sabo alkawarin narkon azaba وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد kowace rai za ta zo tare da ita akwai mala'ika da yake janta da kuma mala'ika da yake yi mata shaida akan ayyukanta لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد za a ce ma wannan mutumin da ake ja hakika ka kasance a duniya cikin rabkana ga wannan rana saboda ruɗuwarka da sha'awarka da jin daɗinka amma yau gashin mun yaye maka rabkanarka da abin da kake gani na azaba da bakin ciki don haka yau ganinka mai kaifi ne za ka tabbatar da duk abin da karam kana gabarinsa وقال قرينه هذا ما لدي عتيد kuma sai abokin haɗinsa daga cikin mala'ikan da aka wakilta tare da shi ya ce wannan shine abin da yake hannuna na ayyukansa ba tare da ragi ko ƙari ba القيا في جهنم كل كفار عنيد sai Allah ya ce wa mala'iku guda biyan wanda ya janyo shi da kuma mai yi masa shaidar cewa ku wurga duk mai yawan kafircewa gaskiya mai taurin kai a cikin wutar jahannama. lil للخير mutadin Murib. mai yawan hana abin da Allah ya wajabta masa na haƙi mai yawan ƙetare iyakar Allah mai shakka a cikin labarin da Allah ya bayar na ni'ima ko na azaba الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد shine wanda ya sanya wani abin bauta tare da Allah yana haɗa shi da wani a cikin ibada don haka ku wurga shi cikin azaba mai tsanani قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد sai abokin haɗinsa daga cikin shaidanu ya barranta daga gare shi kuma ya ce ya ubangijinmu ba ni na hallakar da shi ba dama ya kasance akan ɓata gabarin gaskiya mai nisa قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد sai Allah ya ce, Kada ku yi husuma a gabana, babu wata fa'ida a kan hakan, na riga na gabatar muku da saƙon da manzannina suka zo muku da shi na narkon azaba ga wanda ya kafirce min kuma ya saɓa min. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ba a musanya magana a gabana kuma alkawarina baya sabawa kuma ba na zaluntar bayi ta hanyar rage musu ladar kyawawan ayyukansu ko in ƙara musu munanan ayyukansu kaɗai dai ina saka musu ne da abin da suka aikata يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ranar da za mu ce da wutar jahannama kin cika da waɗanda aka jefa cikinki na kafirai da masu sabo sai ta amsa wa ubangijinta da cewa shin akwai ƙari ne tana neman ƙari saboda ta yi fushi don ubangijinta yayin da Allah ya ambaci narkon azaba ga kafirai sai kuma ya ambaci tanadin da ya yi wa bayansa muminai ya ce jannatu lil muttaqin ghayra ba'id kuma aka kusanto da aljanna ga masu tsoron Ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa su ga abin da yake cikinta na ni'imomi kusa da su ba da nisa ba. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ كما za a ce da su wannan shine abin da Allah ya yi alkawari ga duk wani mai yawan komawa ga ubangijinsa da tuba kuma mai kiyaye abin da ubangijinsa ya lazimta masa من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب wanda ya ji tsoron Allah a ɓoye a inda babu mai ganin ganinsa sai Allah kuma ya haɗu da Allah yana mai lafiyayyar zuciya mai fuskantar Allah kuma mai yawan komawa gare shi. Udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud kuma za a ce da su ku shiga aljanna kuna masu kasancewa cikin aminci daga duk wani abin ki wannan ita ce ranar da za a dawwama wadda babu ƙarewa daga gare ta har abada. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد suna da abin da suke so a cikinta na ni'imar da ba ta karewa kuma a wurinmu akwai ƙarin wasu ni'imomin waɗanda idanu ba su taɓa gani ba kunne kuma bai taɓa jin labarinsu ba kuma bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar wani mutum ba daga ciki akwai ganin Allah وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيص al'ummomin da muka hallaka gabanin waɗannan mashirkai masu ƙaryatawa na garin makka suna da yawa kuma sun fi su ƙarfi sannan sai da suka bincika garuruwa ko za su samu wurin ɓuya ko matsirata daga azaba amma ba su samu ba. Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Hakika a cikin wannan abin da aka ambata na hallakar da al'ummomin da suka gabata akwai tunatarwa da wa'azi ga mai zuciyar da yake hankaltuwa da ita. ko kuma ya saurara da jinsa tare da halarto da zuciyarsa ba tare da ya kana ba. ولقد ma السماوات والارض وما بينهما في سته wa ma masana من lugub? حقيقه mun halarci sammai kuma muka halarci ƙasai da abin da yake tsakanin sammai da ƙasai duk a cikin kwanaki shidda duk da cewa muna da ikon halittar su a ɗan ƙanƙanin lokaci kuma babu wata gajiya da za ta same mu kamar yadda Yahudawa suke fada. فاصبر على na يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع wa وقبل الغروب ya kai wannan manzo ka yi haƙuri a kan abin da Yahudawa da wasu suke faɗa kuma kai sallah ga Ubangijinka kana mai yi masa godiya sallar asuba gabanin hudowar rana kuma ka sallaci la'asar gabanin faduwarta. laili الليل wa adabarar sujud. daga wani yanki na dare ka yi sallah ga Ubangiji kuma ka tsarkake shi bayan kammala salloli. wastami'a يوم ينادي المناد من مكان قريب ya wannan manzo ka saurari mala'ikan da aka wakilta da busa ƙaho ranar da zai yi busa ta biyu zai yi shela daga wuri makusanci hata يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ranar da halittu za su ji tsawar tashin alƙiyama da gaskiyar da babu kokwanto a cikinta wannan ranar da za su ji wannan tsawar ita ce ranar fitowar matattu daga kaburburansu domin fuskantar hisabi da sakamako. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Tabbas, mu ne muke rayawa, kuma mu ne muke kashewa, babu wani mai rayawa sai mu, kuma babu wanda yake kashewa wanda ba mu ba. Kuma gare mu kaɗai bayi za su koma ranar alkiyama domin fuskantar hisabi da sakamako. يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير ranar da ƙasa za ta kyakkece musu sai su fito daga cikinta suna masu gaugawa wannan tara bayan lamari ne mai sauƙi a wurinmu. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد mu ne mafiya sanin abin da waɗannan masu ƙaryatawa suke faɗa kai kuma wannan manzo ba mai tilasta musu bane akan imani kai mai isar da abin da Allah ya umarce ka ka isar ne don haka ka tunatar da wanda yake tsoron azabata akan kafirai da masu saɓo da alkur'ani domin mai jin tsoro shine kaɗai yake wa azantuwa kuma yake tunawa idan an tunatar da shi